وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين saboda bayanin matsayin Adam, Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi sunayen dukkan abubuwa, dabbobi da sauransu, ya sanar da shi yadda ake faɗar sunayensu da ma'anoninsu, sannan sai ya nemi mala'iku su faɗi sunayen waɗannan abubuwa. Ya ce da su, ku faɗa min sunayen waɗannan abubuwa in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke faɗa cewa kun fi wannan halittar falala da daraja.